ciki zafi waje zafi wannan ma shine halin da al'ummomin John Almar Taraba ke ciki sakamakon matsanancin zafin da ake fama da shi a yanzu lamarin da ya sa masu sayar da ruwan sha ke macin karen su babu baka su ko yan kasuwa da mama gidanta. tuni fa aka koma amfani da na'urar janareto domin samun sa'ida. to sai dai kuma wannan fako na ma zuwa ne yayin da ake fama da matsalar dauke wutar lantarki cikin kwanakin nan to koya jama'a ke fama a yanzu ga ta bakin wasu da tara suna sharfe gumin su sunana dai malam muhammadu wani ne ya zafi a yau a zafi alhamdulillah ana dan tabawa na bana ya fi na bara yawa kun na kudu aka tadda generato ana amfani da generato me yasa kuke amfani da generato ko ina eh saboda rashin samun wutar lantarki shi yasa ake amfani da janareto to wasu suna bukatan fanka su ba za su iya zama ba fanka ba dole kaga za su dan tefe su sa dan janareto su tayar su dan sha iska to kamar a rana kikan sha ruwa leda na eh, ni ina iya jan bas daya na pure ina ga zai kai kaman ashirin da biyu ko da hudu haka a ah, bai maka yawa ba a ah, ina yawa zafi ana ah, zafi ya gara gari zafi gaskiya ana zafi sosai kwarai da gaske gaskiya zafin bana ina ga ya fi tsanani sosai don bara jiya na kwana ba daɗi ma zaban zafi ga mai kuma ya ɗanyi wahala kala na ga kusa ina janareto eh, ake amfani da yin shi me zai amfani da janareto sabili da ba wutar nefa da kafin zafi ya fara muna ɗan samun wuta yanzu kuma gaskiya wuta babu shi yasa muke amfani da generator don mu dan samu iskan fanka kaɗan mu rana na kan sha ruwa dai a taƙaice zan sha ruwa leda biyar bakwai hakan na. kamar yadda masana ma ke gargadi zafi na mako cikin matsalar da kan jawo cutar sankarau wanda ya sanadiyar asarar rayuka a wasu jihohin Najeriya malam Muhammad Kabir wani jami'in kiwon lafiya ne a jalin gwafa da taraba ya ku gargadi wanda ke kwana a daki ne da cewa alamomin sakarau ne yana zuwa ne da zafin jiki da ciwon kai mai tsanani abinda kuma ke kawo shi kuma shi ne zafi yanayin zafi idan shiga lokacin zafi wanda ka ga sakarau ta kama shi mafi yawanci suna kwana ne a tsaki da ba su buɗe windo iska ya samu shiga kuma ma abin da ya kamata shi ne mutum ya kwana a waje ne ba a ɗaki ba a wannan yanayin domin ina iya hatsarin hatsarin da zai shiga shi ne kamuwa da sankarau in ya kwana a ɗaki mutum ya kiyaye kwana a cikin ɗaki in Allah da zai tsira daga cikin wannan sankarau wannan zamanin da zafin nan shi ne yake sa sankarau ya ainihin wasu kinan kawo mutum alkalman hukumomin kiwon lafiya Najeriya na mako ne cewa zuwa yanzu fiye da mutum ɗari uku ne ma suka mutu a bana sakamakon cutar sankarau ɗin kuma fiye da dubu biyu sun kamu da wannan cuta da ke da nasaba da yanayin zafi to ko me ya kamata a yi waɗanda suka kamu da cutar dr fidelis wagwa wani likita ne a asibitin new bochum da ke yola ya ko bayyana matakan da ake ɗauka idan har an kamu. dole ne a rike asibiti a ba da ruwa in injin na sabar a kuma za a kira jiya ciwon su ne injin a kan yanzu wata ciwon da kasa san yanzu amma na da ina dole ne dole ne a ajiye asibiti dole ne a ba da ruwa a bada antibiotics don na ce wanda zai iya cewa jima wannan abu nan da sauri da kuma a tabbata a bada abin da zai shi ne wannan mijin jiya wanke da sauri amma kafin a yaka kuma na zuwa cikin dole mu san da cewa wani bayan mutum a da gobe a kan wani jini yake kama ko kuma za da ci jini a duba sai blood count mu gani white blood count da lymphocytes mu gani ya yake ya haura ko bai haura ba yanzu a yanzu tuni wasu yankuna ma suka soma samun ruwan sama yayin da wasu kuma kawo yanzu ko digo ma ba su samu ba wanda hakan ke ma tilasta wa talaka kwana waje sakamakon wannan matsanancin zafi Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya